الحمد لله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ونصلي ونسلم على القائل إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ثم إذا عقل رجع إليه الإيمان فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم علل الزنا معاشر المسلمين إن من هداية القرآن الحث على التمسك بآداب جليلة ومكارم سامية وخصال جليلة وخلال حميدة لذلك الله تبارك وتعالى حرم الزنا وأباح النكاح يقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وزكى عباده المؤمنين فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إن الله تبارك وتعالى معاشر الأحباب شرع حدا حاسما للزاني وعلى الزنا لذلك حرم المؤمنين من أن يتعاطفوا بمثل هؤلاء الناس يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إن من قضاعة الزنا أن الله تبارك وتعالى جعل الزنا للمزنمين والزنات يقول تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين معاشر المسلمين إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الزاني معدوم الإيمان يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وفي الصحيح أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم فرد عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال ثم أي فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ثم قال السائل ثم أي فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن تزني بحليلة جارك أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيح أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولهم شيخ زان وفي رواية أخرى أشيمة زان الذي كبرت سنه ولا زان زانيا بصغار النساء ثم الثاني الملك الكذاب الذي كان يرأس الناس ولا زال يكذب عليهم ثم الثالث العائل المستكبر لذلك لملم ابن الجوزي ابن الجوزية رحمه الله علل النكاح في عدة الأقسام التي كثرت ولكن سوف نلخصها على مجامعكم يقول في روضة المحبين رحمه الله إن الزنا يجمع خلال الشر كلها إن الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ثم تمادى قائلا فلن تجد زانيا معه ورع ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله لذلك لمم العلل فجعلها أكثر من خمس عشرة علة الأولى منها غضب الرب تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن بني إسرائيل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى إن الله تبارك وتعالى لما غضب على بني إسرائيل لعنهم يقول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون العلة الثانية سوء الوجه وظلمته لأن الزانية وإن كثرت صلاته وكثرت صيامه لن يخلو من سواد يعلوه على وجهه لأن كما يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وإنهم وإن حملقت بهم البغار ودقدقت بهم البراغين إلا أن آثار المعاصي لا تزال تنفق عنهم لذلك هناك ظلمة تعلو وجه الزاني فلا بد أن نجنب أنفسنا الزنا ولا بد أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الطاعات لأن ما عند الله لا ينال إلا بكثرة الطاعات ثم العلة الثالثة الفقر اللازم الذي يلازم الزاني يقول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ويؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى بالزواج إذا مفهوم المخالفة إذا كان الغنى بالزواج يكون الفقر أيضا بجد الزواج إذا الفقر اللازم الذي يلازم الزنا أو يلازم الزاني يقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما يحكى عنه من كان شهوانيا صار ابن الدنيا من كان شهوانيا صار ابن الدنيا لأنه أن الحرام لا تدوم إن الحرام لا يدوم وإن دام لا ينفع لأن الزاني حريص على أن ينفق ما عنده على أبناء الدنيا على علة الرابعة سلبه أحسن الأسماء لأن الناس إذا كانوا يسمونه بأسماء طيبة يسلب عنه تلك الأسامي مثلا إذا كان يسمى بالعادل بالبر بالصفي النقي التقي يبدل بأضداد ذلك فيسمى بالفاجر والفاسق ويسمى بالخائن والغدر إلى المسميات التي سلبها منه بأحسن ما كانت ثم العلة الخامسة سلبه اسم الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلب الزاني اسم الإيمان ففي السنن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وفي الصحاح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والعلة الثابتة أنه يعرض نفسه لسكن النور ففي حديث البخاري رحمه الله الذي رواه سمرة بن, سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه يقول فمشينا إلى مكان مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات وإذا فيه رجال ونساء وراء يكنشون وجوههم بمثل النعاس فقلت يا جبريل ومن هؤلاء فيقول هؤلاء زوان وزناه يأتيهم الارض من قبل أو من طيح جهنم فإذا أصابهم الارض ضوضوا فهكذا قال له جبريل عليه الصلاة والسلام لن يزالوا كذلك إلى قيام الساعة وكذلك من العلل التي حكاها ابن القيم الجوزي رحمه الله أنه يفارق الطيب من النساء لأن الله تبارك وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولعلة الثامنة علة الهيبة لأن الزاني ليس له هيبة في الناس ولعلة التاسعة ذهاب المروءة ليس له أي مروءة في الناس ولعلة العاشرة ضيق أو ضيق الصدر الذي يعاني به الزاني لأن الزانية لا يزال ضيقا صدره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العلة الحادية عشرة الوحشة التي تعلو وجه الزاني وتغشوه وتغشاه لأن هنا مثلا إذا كان فينا زان نعوذ بالله تبارك وتعالى سوف يحس ألما داخله أن الخطيب كأنه يوجه إليه الخطاب أو يوجه إليه السند والخطبة معاشر الأحباب لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى فإنه قد تفشى وكثر فينا الزنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون معاشر المسلمين افوا تأفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يبني في بيت بألفي درهم في بيته يبنى بغير الدرهم إن الزنا دين فإن أقرته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم ألم ترى أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو يوم شاتك الزوة ذو القعدة ألف دقريه دول أربعين دقاء وتفي دي دي زوة يوليو شكرة تدبو بيود عشرين إلو لنزنا يا أخو يا أخوة مسلمين lallai mu sani alqur'ani yana da kwaɗayi wurin ɗaura mutane akan shari'a wurin saisaita musu abin da ya dace da ɗabi'unsu shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma bu'istu li utammima makarim akhlaq kawai an aiko ni ne domin in cika sa kyawawan ɗabi'u a cikin wannan al'umma ba ku kasance fiyayya al'umma ba face da kyawawan tabi'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ku da shi kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna sannan kuma kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan aka samu sauyin haka ya zanto za a yi umarni da mummuna za a yi hani da kyakkyawa ba kuma za a yarda da Allah ba subhanahu wa ta'ala an zama daga cikin munafikai kenan ya ku ƴan uwa musulmi banna ta fantsama a cikin wannan al'umma banna ta yawaita a cikin wannan al'umma shi yasa muke ɗanɗana kuɗar mu sakamakon abin da hannayenmu suka girba ya ku ƴan uwa musulmi lallai mu sani mazinaci kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa rahimahullah zaka same sa maƙaryaci ne idan yayi magana zaka same shi bai da alƙawari idan yayi alƙawari zaka same shi bai da mutunta abokinsa zaka same sa a cikin gidansa shi kansa bai da kishin iyalinsa za ka same sa yana da ƙarancin addini za ka same sa yana da taɓarɓarewar halayya saboda ainihin abin da ya ɗaura ma kansa shi yasa ya tabbata a cikin hadisai mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa akwai mutum guda uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba dubi na rahma ba zai yi magana da su ba ba zai karkace aikin su bar alƙiyama mutum na farko shine dattijo wanda yake ainihin mazinaci bazawari matsinaci ya kai shekarun da Allah subhanahu wata'ala yake jin kunyarsa kamar yadda ya zo a cikin riwayar muslim rahimahullah don mutumin da ya kai shekaru 60 Allah subhanahu wata'ala ya riga ya daɗe masa uzuri ya kai wannan shekaru amma yana zina ya kai wannan shekaru amma yana banna ya kai shekarun da ya kamata a ce yana da jikoki da tattaɓa kunne amma shine jami'i da jagora wurin lalata al'umma wannan mutum Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle shi ba mutum na biyu sarki wanda yake jagora ne amma makaryaci mayaudari yana yaudaran mabiyansa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle sa ba dubi na rahma ran alkiyama mutum na uku shine talaka wanda bai ajiye ba bai ba da ajiya ba in an ɗaga shi ba za a taya ba bare a siya amma sai tsaurin kai sai girman kai da faɗin rai wannan mutane uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba wani mutum ya zo daga cikin sahabbai radiyallahu anhu shine Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yace ya Rasulullah zan tambaye ka shin wai wani zunubi ne yafi girma a wurin Allah subhanahu wataala yace kai wa Allah kishiya ka sanya wa Allah kishiya bayan shi ya halicce ka shi ke raya ka shine zai kashe ka shine zai sa ka a mafancin da zaka koma sannan yace wannan zunubi yana da girma sannan menene ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce sai ka kashe ɗanka domin gudun kar ya ci abinci tare da kai kamar yadda muke ganin bincike ya nuna cewa a ƙasar nan irin yadda ake zubar da ciki duk shekara ana kashe ɗa dubu sama da dubu saba'in a wannan ƙasa ka kashe ɗanka domin kana tsoron talauci ka kashe ɗanka domin kana tsoron abin da zai ci bayan kuma duk dabbar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ta doron ƙasa bil adama ne aljani ne dabba ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ta arzikinta abdullahi dan mas'ud radiyallahu an sai ya ci gaba da tambaya yake ya rasulullahi sai ne yake sai kuma ka yi zina da ainihin matan makaucinka wata yaninya tana neman fatawa tana cewa ku sa ni a ainihin hanya na shiga dimuwa na shiga rudani lalle take cewa a wata rana mahaifiyata ta zo gidana saboda na haihu domin ta ga jikanta. kawai sai aka wayi gari ni din nan na samu ainihin mijina wanda ke aure na turmi da ta ƙarya da ƙurar da ta haife ni a cikin ɗaki na jama'an musulmi ina za mu da irin waɗannan taɓarɓarewan tabi'a wai shin mutane sukan hangi abin da nake hanga idan al'amari yanzu ya dame ya taɓarɓare a yanzu shekara sha biyar in Allah ya samu na raye shekaru ashirin masu zuwa wai yaya al'amarin musulmai za su kasance jiya wani yaro ya kira ni kamar da azahar yake ce mani ga wata yarinya yan shekara sha biyu an samu wasu dattawa daga ciki har da wani tsohon sarki na nariya wanda aka cire ta yanzu tubaɓe ne yana kwanciya da wannan yarinya yan shekara goma sha biyu ana cikin wannan na ce maza ku ranka ya ku je ku yi ya dawo sai aka sake samun wasu yara biyu ɗaya yan shekara bakwai mace ɗaya yan shekara takwas wasu yara su ma sun mai da su mata suna lalata da su ana cikin wannan sai aka kama wani boka a ƙarshen nono in ka tafi ainihin kwanan bushara karfe ɗayan dare yanzu yana nan a tsare a rigata shi kuma yana lalata da wata yarinya ya shekara biya ya ku ƴan uwa musulmai ina ne za mu da irin wannan ta'asa a cikin wannan al'umma lallai ku sani akwai illoli da dama wanda ibnu al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya kawo su da mutumin da yake ainihin ya riƙi zina ita ce ta'adarsa illa ta farko Allah subhanahu wa ta'ala zai yi fushi da mazinaci sannan kun riga kun san sunnar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba wai yana fushi bane kadai da mai laifi har mutumin da babu ruwansa laifin mai laifi shi ma yakan shafe sa shine halin da muke ciki a yau hadisin Aisha radiyallahu anha tace anulaku wa fina salihun za a halaka mu bayan a cikin mu akwai bayin Allah na gari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace eh saboda su ma ba su yi umarni da kyakkyawa ba ba su yi hani da mummuna ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya fishi zai yi la'ana idan ko yayi la'ana al'umma ba za su zauna lafiya ba domin irin abin da ke faruwa na kashe-kashe a zamfara da katsina da sokoto da wani yanki a cikin wannan jiha ta kaduna har yanzu dabba dabba ta fi mutum dan adam mutunci yanzu a wannan ƙasa. yadda za a je a share ƙauye kawai gaba ɗaya ka duba ka ga cikin 'yan gudun hijiran katsina waɗanda suka gudo daga faskari a cikin wannan wuri da suke zaune mata guda talatin da biyu suka haihu saboda tsananin tashin hankali da fitina don haka ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya fusata lallai cikinsa zai shafi kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lallai mutane su yi tsari fitilar fitinar Allah ko ko azabarsa ko musibarsa in ka tashi sauka za ta shafi kowa da kowa illa ta biyu daga cikin illar zina ita ce za ka ga duhu ainihin a fuskar mazinaci ba za ka same shi da annuri ba komin yawan sallarsa komin yawan sadakansa ko da akaba ya tare yake umura da hajji ya sha zanzam ya sa dawafi ya ihrami ba za ka same shi da annuri na imani a fuskarsa ba sannan illa ta uku daga cikin illolin zina shine ya zanto mazinaci baya ainihin arziki ba za ka same shi da arziki ba in ko ka same shi da arzikin ba mai albarka bane ba kamar yadda Imam Shafi'i ke cewa rahimahullah duk mutumin da ya kasance mai biye masan zuciyarsa ne to zai zama ɗa ne ga duniya menene ɗan duniya zai bi wannan ya bi wancan ya bi wancan haka zai ƙare duk kuɗin da ya samu burin sai je ya kai ma matan banza sannan illa ta hudu daga cikin illolin zina shine zai tuɓe ma kansa kyakkyawan suma suna inda ana ganin sa adili ne nagari mai biyayya yanzu sai sunansa ya koma fasiki ya koma fajiri ya koma muƙannaci ya koma mazunaci daga cikin illolin zina illa ta biyar ita ce zai ma makansa ainihin suna na imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mazunaci idan yayi zina sunan imani yakan fita a ransa sannan a wata riwaya mazinaci ba zai samu imani ba a lokacin da yake zina kaga mazinaci ba shi da imani da nafsin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa ta shida daga cikin illolin zina yana sa kansa cikin zama wani kasko wanda yake na mazinata ne mata da kuma mazinata maza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi mafarki suna tafiya yace sai muka je wani wuri na ganshi kaman kasko samansa akwai kunci ƙasansa akwai yalwa kai ga mutane da kumbuna yadda kasan kumbunan holoko suna yakushin kansu suna ihu tsirara suke maza tsirara mata ainihin raɗaɗin wuta yana zuwa babu inda yake ƙonawa sai farjojinsu yake ƙonawa. ya ƙona azzakarin maza daga cikinsu ya ƙona farjojin mata idan wutar ta ƙona su sai su yi ihu su ruɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai na tambayi abokin tafiya na alaihi salatu wa salam shine jibril waɗannan kuma su wane ne yace su ne mazinata maza su ne mazinata mata kaga duk mutumin da yake zina yana zaba ma kansa mazauna ne a cikin kwakkan mazinata da kuma mazinata maza ya ku yan uwa musulmai akwai illoli da yawa daga cikin illolin zina daga cikin illolin shine zai tuɗe ma kansa samun mata ta gari saboda alqur'ani ya ce ba ainihin da gurbin mace sai ainihin bara gurbin namiji sannan watsatse namiji sai watsatsiya mace sannan mazinaci baya zina sai da yar uwarsa mazinaciya kana mazinaciya ba za ta yi zina ba sai da dan uwanta mazinaci amma sai ce matan kwarai ga mazan kwarai mazan kwarai kuma na matan kwarai ne a don haka kaga mazinaci yana tuɗe ma kansa samun damar auren mace ta gari daga cikin illoli illa ta takwas shine imuwa rudani wanda mazinaci zai shiga yanzu a nan cikin taron mu Allah ya tsare idan akwai mazinaci a nan zai shiga cikin tashin hankali sai ya ga kamar malam da shi yake wannan magana malam ko ya shirya hudu ba ne bai san ka ba littafi alqur'ani da hadisi su ne suka san ka har kullum mazinaci a dumauce yake za an yi magana sai ya ga kamar da shi ake yi to ka bari mana ka huta illa ta tara daga cikin illoli da suke samun mazinata zai samu kunci a cikin kirjinsa duk irin abin da ya tara na dukiya za ka samu wanda yake bai ci ba bai ajiye ba ya fi shi kwanciya hankali ya kuma fi shi natsuwa illa ta goma mazinaci yana jefa kansa wurin datse mutunci da kuma ainihin sadar da zumunci tsakanin al'umma don haka dole ne jama'a mu yi kokari mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokari mu kyautata mu Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alkawarin ya canza wata ni'ima wacce ya saukar wa mutane ba sai in sun canza abin da ke wurin su na ainihin bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka sani yadda ka tsammaci Allah subhanahu wa ta'ala haka kake samun sa sannan ka sani ba fa zai yiwu ba kai ka saba ma Allah kuma ka yi tunanin samun abin da ke wurin Allah subhanahu wa sannan ka sani ni'imar Allah da ta, ba a samun ta da saba ma Allah subhanahu akan same ta ne da bin Allah sau da kafa subhanahu wa Allah muke roƙo subhanahu wa ya shiri matasa musulmai ya shiri 'yan mata musulmai abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinta abin da ke ba mu tsoro Allah kai mana maganinsa waɗanda suke da wannan zaune tsaye Allah ka san su in masu shiriwa ne Allah ka shirye su Allah karka an shi rayuwarsu a irin wannan mummunan hali da suke ciki waɗanda kuma ka sani Allah cikin iliminka idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamu irin na adawa da samudawa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah kakka bashi ya zauna lafiya don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da sa. mutumin da ya tara gangami na sharri Allah ka sa gangamin ya tsare a kansa duk mutumin da ya nufe mu da mu da mu da matanmu da sharri Allah ka watsa sa. duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa mutumin da ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zame ajalinsa masu shirya mana makirci na bayyana da ɓoye Allah ka san su Allah ka mai da su na baya ga dangi sai dangi sun ji su ba su Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم